Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yau Lahadi 17 ga watan Mayu na shekara ta 2020 wanda ya daidai da 24 ga watan Ramadan na shekara ta 1441. Aisha sila ce tare da Safilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Kasar Amurka ce ke kan gaba a duniya da yawan waɗanda suka kamu da COVID-19 da kusan mutum miliyan ɗaya da rabi da kuma kusan mace-mace dubu tamanin da tara. A Libya mutane akalla biyu ne suka riga mu gidan gaskiya a wani barin wuta da aka yi jiya asabar a mafakar mutanen da suka rasa mahallansu. Rundunar 'yan sandan ƙasar Faransa ta kama mutumin da ya ɗauki nauyin mayakan nan da suka aikata kisan kiyashi kan dubun da batan mutane a Ruwanda. Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a ƙasar Ghana an rufe wani asibitin shiya da aka samu ma'aikatan gurin ɗauke da cutar coronavirus. Za kuma ku ji gwamnatin jihar Gombe ta sassauta dokar hana zuwa wuraren ibada. masallatai da kuma coci da aikin ibada. a jihar Adamawa kuwa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Rikici ya daɗa ɓarkewa a wani bangare na karamar hukumar lamur da ke jihar. Bayan nan muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina ɗahir mai shanu take gabatarwa. Muna kuma tafi da falalar Ramadan. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Amurka ce ke kan gaba a duniya da yawan waɗanda suka kamu da COVID-19 da kusan mutum miliyan ɗaya da rabi da kuma kusan mace-mace dubu tamanin da tara. A jihar North Carolina, wani alkalin gwamnatin tarayya ya yanke hukunci kan dokar da gwamna Rai Kufa ya saka na ƙayyada mutum goma kawai a wuraren ibada a lokaci guda. An da ya saka wannan doka ne domin daƙile yaduwar coronavirus. yawan mutanen da suka kamu da cutar a duniya da waɗanda ke mutuwa saboda coronavirus na ci gaba da karuwa sama da mutum miliyan hudu da dubu suka kamu a faɗin duniya kuma sama da mutum dubu da goma sha ɗaya ne suka mutu wani sabon bincike da hukumar lafiya ta duniya ta yi ya yi cewa a hankali sai cutar ta kama kusan mutum miliyan 250 kuma mutum 150 a nahiyar afirka za su iya mutuwa idan har ba ɗauki matakin gaggawa ba binciken da aka wallafa shi ranar juma'a a mujallar lafiya ta duniya mbj ya hasashen za a samu ragowar masu kamuwa da cutar a wasu yankuna na duniya irin su turai da amurka jiya asabar shugaban amurka donald trump ya kafe wani sakon twitter da ke cewa gwamnatinsa na duba yiwuwar wani shiri dangane da hukumar lafiya ta duniya. Mutane akalla biyu sun riga mu gidan gaskiya a wani barin wuta da aka yi jiya asabar a mafakar mutanen da suka rasa muhallansu. A cewar hukumar kai daukin gaggawa wadda ke wani sashe na Tripoli babban birnin kasar Libya. Wanda ya yi ta shan barin wuta daga mayakan gabashin kasar da ke mai da babban birnin kasar a ƙarƙashin ikonsu. Wannan lugudan wuta ya haddasa gobara a mafakar wadda ke gundumar Ponaj, wadda ke daura da wani fagen daga da kuma matsugunin mutanen da suka rasa mahallansu. A faɗace-faɗacen da suka gabata, a cewar Usman Ali mai magana da yawon hukumar kai ɗaukin gaggawa da kuma samar da motocin ambulance. Ali ya ce hukumar ta kai ɗaukin gaggawa na kokarin ta na kwashe sauran mutanen da ke cikin mafakar ta kai su wani wurin a cikin birnin. Dama mutanen da ke zaune a mafakar ta Fonaj akasari sun fito daga gundumar ayin zara da ke kusa da wurin mayakan waɗanda ke ikirarin su sojojin ƙasa ne na libya lna a takaice sun kaddamar da wani hari watanni goma sha uku da suka gabata a yunkurin kwato tripoli inda fada gwamnatin haɗin kan ƙasa gna a takaice take wadda majalisar ɗinkin duniya ta amince da halarcinta. ta A watan jiya Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kashi hudu cikin biyar na fararen hulan da suka samu lahani a yakin basasan Libya a cikin watanni uku na farkon shekarar 2020. Sojojin LNA ne suka ji musu. Sojojin da ke samun goyon baya daga haɗakar daular larabawa da Masar da kuma Rasha. Kafin Sarfilu ya sake shigowa da ƙarin labaran bari mu leƙa taskar rahotanninmu Za mu faro ne daga Ghana, inda wakilinmu Ridwan Abbas ya shaida mana an rufe wani asibitin shiya da ke sekondi a kasar yayin da wasu daga cikin ma'aikatan asibitin suka kamu da cutar coronavirus ga rahoton nasa. Sassa guda uku, bangaren kula da sha'anin haihuwa da na ciwon kunni da hanci da kuma wurin kula da lafiyan yara yanzu haka. Ana fesa musu magungunan kashe cutuka yayin da ake ɗaukan matakan magance matsalar yaduwar cutar. Daraktan magani na asibitin Dr. Joseph Tabir da ya tabbatar da haka ya ce ma'aikatan da lamarin nan ya shafa tuni an ware su tare da kuma sauran ma'aikata na wannan sashi baki ɗayan ma'aikatan ma na asibitin an buƙaci.

ma'aikatan da take tare da su ita tana aiki ne a sashen kula da lafiyar masu haihuwa shi yasa nan ma an rufe kuma an gwada ma'aikatan muna sa ran na samun sakamako yau musan matakin ɗauka na gaba yanzu haka dai muna feshe waɗannan sashi da duk bangare na wannan gini. Asibitin jihan na Efiya Nkwanta ne cibiyar kiwon lafiyar jihar yammaci. A halin yanzu, jihan dai ta yi rikodon jimlar mutane 61 da suka kamu da cutar ta COVID-19. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To Ridwan Allah ya kyauta. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. rundunar 'yan sandan ƙasar faransa ta kama mutumin da ya ɗauki nauyin mayakan nan da suka aikata kisan kiyashi kan dubin dubatan mutane a ruwanda a shekarar 1994 ma'aikatar lafiyar ƙasar ta faransa ta ce 'yan sanda sun dammike felician kabuga a kusa da birnin paris a jiya asabar wato shekaru 26 bayan tserewarsa dan shekaru 84 din ya kasance mutumin da aka fi nema ruwa a jallo a ƙasar rwanda kuma ɗaya daga cikin na ƙarshe cikin manyan waɗanda ake zargi da hannunsa a kisan kiyashi ga mutane wajen dubu ɗari takwas da suka haɗa da 'yan tusi da 'yan hutu da wasu tsoron ra'ayin ƙabilancin hutu suka aikata. kabuga wanda ya taɓa kasancewa ɗaya daga cikin mutane mafiya dukiya a rwanda an tuhume shi a shekarar 1997 da laifin kisan kiyashi bayan wasu manyan laifuka kuma guda shida kamar yadda yake a bayanin wata kotun ƙasa da ƙasa da majalisar ɗinkin duniya ta kafa hukumi sun ce kabuga ya yi amfani ne da bayanin asali na ƙarya wajen batan sawu a wani gari da ke arewa da birnin Paris tare da taimakon 'ya'yansa. Kabuga wanda ɗan kabilar Hutu ne da Amurka ta yi tayin dala miliyan biyar ga duk wanda ya bada bayanan da suka kai ga kama shi. An yi zargin cewa ya bada kuɗin sayo ɗimbin adduna da kuma wasu kayan aikin gona waɗanda aka yi amfani da su wajen aikata kisan kiyashin a cewar wani dandalin yanar gizo na Majalisar Ɗinkin Duniya. bakin haure na ta ƙetara tekun baharum amma kuma kasashen turai sai da rufe tashoshin jiragen ruwansu suke yi gashi kuma babu wani jirgin ruwa na ayyukan jin kai da ke gudanar da ayyukan ceto yayin da labaran suka shafi cutar corona coronavirus ke mamaye kafafen yada labarai yan raji na fargabar cewa tekun baharum zai iya zama fagen mummunan bala'i wanda aka kau da kai daga gare shi cikin 'yan makonnin nan wasu bakin haure kalilan sun sauka a wasu gaɓoɓin ruwan turai ciki har da wasu saba'in da tara waɗanda a makon jiya suka kai isa ta italiya kasar da tun kafin ɓullar cutar coronavirus ta fuskanci suka daga kin yadda jiragen ruwa masu ɗauke da 'yan gudun ya hijira suka shiga tashoshin jiragenta ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da kuma ƙungiyoyin masu zaman kansu na cewa lamarin da ban tsoro ganin yadda tun a makon jiya aka tsaye da duk wasu ayyukan ceto a tekun na Bahrain. Muddin babu taimako a teku kuma kasashe suka shiga jan kafa kan batun ayyukan ceto da kuma barin mutane su sauka. Wata ran sai mun ga mummunan matsala da jin kai a cewar Vincent Costel, man zauna musamman na yankin tsakiyar Mediterranean tare da babban kwamishinan Majalisar Dinkin Duniya kan harkokin 'yan gudun hijira. ya kiyasta cewa mutane 179 sun mutu a tekun tun daga watan janairun wannan shekarar. Kasashen Italiya da Malta sun rufe tashoshin jiragen ruwansu a farkon watan Afrilu a yayin da annobar coronavirus ke addaban nahiyar Turai sosai. Wani zaɓin ma jiragen ayyukan ceto biyu ne kaɗai suka yi ta aiki. wato alan kurdi wanda ƙungiyar da ke jamus mai suna ci da kuma Mari. wadda wata kungiyar ƙasar spain mai suna mediterranean ke gudanar da su a gaida sarfilo hashim gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma ga ci gaban rahotanninmu. A jihar Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya, gwamnati ta ɗage takunkumin ta ɗage dokar hana zuwa wuraren ibada kamar yadda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya aiko mana ga rahoton nasa. gwamna muhammad inuwa ya ce soke dokar hana zuwa wuraren gudanar da ibada da gwamnatin ta yi da kuma sassauta lokacin zirga-zirgar jama'a hakan ya faru ne a bayan tattaunawa da masu ruwa da tsaki da ke wakiltar dukkanin bangarorin al'ummar jihar sannan ya jaddada muhimmancin bin ka'idojin da aka amince da su don kiyaye yaduwar cutar corona. al'umma na farko daga cikin cikinsu shine magana daddaita shi a tsakani idan ko ana wa ɗakin ibada a dinga daddaita zama ba dinga cuɗanya kusa da kusa yadda wani zai shafi wani domin hakan yana da illa kuma shi cutar nan take so domin ta na biyu umuri na sa wannan amawali ko takunkumi wanda zai shiga ko ina za a shiga ya kamata kowa ya saka shi masu shugabannin addinin musulunci da kuma mabiya kirista sun yaba da wannan dama da suka samu da farko ga sheikh zakariya a jiya to alhamdulillah gaskiya mun yi matukar farin ciki da samun ƙarin lokaci da kuma a yi badu a cikin masallatayya da juma'a gaskiya al'umma sun yi farin ciki sosai da wannan sannan dokokin nan da aka zayyana gaskiya mutane kusan inda ni na juma'a kusan masallacin kowa akwai wannan amawalin a bakinsa tazara da aka ce a bayar an ɗauki wannan matakin akwai wannan tazara da ake a yi fatan mu dai Allah tabaraka wata ala ya sa da haka wannan cuta din ta yi gaba yadda ta addabi duniya Allah tabaraka wata ya ɗauke mana ita. Reverend Adamu Dauda shine sakataren mabiya addinin Kirista jihar Gombe. Ina yi ma Allah godiya domin lura da kuma kula da yake yi da mu aka ce ya zama dole domin mu goyi bayan gwamnati a samu cikakken lafiya mu kuma ci galaban wannan ciwo na covid-19 bangiji allah ya taimake mu abdulwahab muhammad wurin amurka daga bauchi a Najeriya. to a gaida abdulwahab yanzu kuma za mu shiga adamawa da ke makwabtaka da gombe da ke makwabtaka da gombe Bayan sa'o'i da barkewar tashin hankali da ya sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyin jama'a a garin Tagno da ke karamar hukumar lamurɗe a jihar sai ga fada ya sake barkewa a mbemu wanda yake garin masinta ne ga ibrahim abdulaziz da rahoton hakan ba ma dai ga waɗanda aka kashe ya ko zuwa yanzu ɗaruran jama'a ne ma suka rasa muhallansu a tashe-tashen hankulan da suka auku cikin kwanaki biyu a garuruwan tinnu da kuma kawan bemu na karamar hukumar lamuri da ke kudancin jihar adamawa yayin ma ziyarar gani da ido da gwamnan jihar ahmadu umar fintire ya kai bemu gwamnan ya nuna takaicinsa ne yayin da ake alhini na abin da ya faru a garin tinno sai kuma ga wata sabuwa gwamnan jihar bisa rakiyar shugabannin hukumin tsaro ya ce ko dole fa za a dau mataki gwamnati kuma za ta yi kokari ta ga cewa ta tallafa muku ta kula da ku bisa kokarin da za mu iya yi muna bar ku da hankuri kuma kar kowa ya dauki doka a hannunsa kuma na ga cewa da babura ake zuwa a yi wannan attack a waɗannan kauyuka saboda haka za mu koma mu zauna mu duba illan amfani da babura idan mun ga amfaninsa bai kai illan da ake zuwa a yi ma mutane cikin dare da babura ba gwamnati ba za ta yi wata wata ba za mu hana amfani da babura a wannan ciko da yake tsokaci mataimakin gwamnan jihar Chief Crowley wanda ma karamar hukumar sa ce tashi tashi hankulan ke faruwa ya ko bayyana irin tallafin da gwamnatin za ta bada a yanzu. Kuma akwai abincin da aka sa ana kawowa shi solar administrator na jawara da kansila da ku elders na cikin garin nan za ku zo ku zauna ku yi rabiya bisa ga abun da ya same ku. wasu daga cikin shugabannin yankin na Bemu sun koyi yaba ne ma da ziyara gani da ido da gwamnan ya kawo. Muna matukar godiya domin yadda abin nan ya faru da mu ka fito a gaggauce domin ka ziyarce mu ka gan yanayin faruwan ina kuma fata Allah ya kare ka da dukan ka na gode a halin da ake ciki dai tuni ma aka jana'izar fiye da mutum talatin da rikicin garin tunan ya shafa yayin da ku aka garzayo da waɗanda aka raunata zuwa asibitin kwararru da ke yalafa da jihar daga fitan mu bayan gari muna artabu da su a inda suka harbe sai da ya fito tana kuma ya zo kina hailo jiya da nake tun kula ba har yanzu kamar yadda ma rahotanni suka tabbatar baya ga cikin garin Tino rikicin ya ko shafi wasu ƙauyuka da waduku da lasin da ma sabon fegi Ibrahim AbdulAziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya a gaida Ibrahim AbdulAziz, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Madina mai shanu ce cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tattauna duk wani abin da ya shafi shafukan sada zumunta. Kamar yadda muka sani cutar coronavirus wacce ta addabi duniya ta sanya kusan duniya gaba ɗaya zama a gida na dole. Kuma yawancin mutane sun mayar da shafukan sada zumunta inda suke kashe lokacinsu saboda samun labarai da kuma abubuwa daban-daban dai. Hakan na nufin cewa yadda mutum ke saka data a wayarsa zai dinga karuwa fiye da da. Abinda za mu mai da hankali kai kenan a yau. Dama dai mutane suna yawan korafin cewa datar su na sauran karewa. Balantana yanzu da ake zaman gida ba wani abin yi. To ga yadda za ku iya takaita yadda datar ku ke saurin karewa. Bari mu je ga masani harkokin sadarwar zamani Nasir Daniya da ƙarin bayani. za ka ga mutum ya sayi kamar 1 gig ka zuwa 10 gig data a cikin kaɗan sai data ta ƙare ko kwana ɗaya maimakon kwana talatin da aka ce an sai da musu data su ya kamata mutane su san cewa wata rana ba ainihin laifin su kamfunan sadarwa ba ne da ke ba su wannan access na data wasu abubuwa daga ainihin muni muke sanadin data ta mu take saurin karewa su akwai matakai da yawa da ya kamata a ɗauka wanda in mutane suka ɗauke su zai zai taimaka sosai yadda za ta za ta yi alfanu kuma za ta daɗe ana amfani da ita wannan abun ya zama yana da muhimmanci saboda datan nan dai ta zama a kusan kamar man fetur ne ga abubuwan da ake hawa kusan kamar ruwa ne da mutum zai iya sha babu wani abu da zai iya tafiya babu datan nan kusan duk sana'o'inmu na, na, zamani yanzu da abubuwa na mulki da gwamnati da harkan hada-hada ta zirga-zirga duk ya kai ga sai an hada da duniya gizo saboda haka data tana da amfani sosai so mataki na farko da mutane za su fara dauka shine kusan wayoyin da muke amfani da su yanzu in aka duba ba daga android ne da kuma wayoyi masu ios operating system so kowacensu tana da wani abu na setting da ake kira push notification wannan push notification kamar saƙon kuce ne wanda wato in ka kunna datan ka a duk wasu abubuwa services na waya da kuma applications na kamar mahajoji na kamfunan sadarwa da da kai subscribing da su da email naka da messages ko kana so ko baka so in kai enabling din wannan sakon kuce na push notification dole sai sun shiga so ainihin kenan yana nufin in ka kunna datan wayanka ko ka so ko baka so ba ko cikin dare ko da rana ko kana kana bacci duk message ɗin da ya shigo na kuce sai ya shiga shi yasa mutane ke tashi da safe sai kaga sun ga kusan message dubu a whatsapp email message ɗari a instagram dubu da sauransu haka so in mutum ya yi disabling din push notification sai ka yi enabling application din da kamar suke dole kawai gari ka na alat ɗinka na banki da sauransu to za ka ga data ta yi amfani sosai sannan akwai kuma wasu application da muke yawan amfani da su na kamar facebook da, da whatsapp waɗannan application suna da ɗaukan data sosai uh, so in baka yi disabling push notification ba duk da post wani ya yi sai an yi alatin ɗinka a turu wannan sakon na kuci so in ka yi disabling ɗin push notification ga facebook za ka yi saving kanka data da yawa uh, babban kuma wanda yake fin cin data daga cikinsu uh, bai kai whatsapp ba whatsapp misali yanzu in kana cikin group wanda yake da mutum ɗari kuma gurup din nan kowa na sharing video da audio da hotuna so duk lokacin da ka buɗe whatsapp ɗinka automatically bayan ya sa maka sakon kuce na push notification kuma duk applications ɗin da kake cikin group kana buɗawa automatically zai downloading video zai downloading audio kuma zai downloading hotuna to sai ka ga yana da matsaloli biyu ya cika maka memory waya kai tsaye sannan kuma data ka za ta tafiya tunda yanzu in ka duba aka turo aka turo maka message Ah, wanda misali video mai 100 mb aka tura misali ka yi downloading a ah, applications ɗinka masu push notification so by the time ka yi ɗin shiga message guda goma kaga an canye wangi in banda yake da whatsapp tana da limitation na data da kai uploading da ko da kaka tashi 10 20 taki gig ɗinka sun tafi so mutane su rinka kula da uh, disabling push notification disabling ap major applications waɗanda suke cin data kamar facebook da whatsapp da twitter da youtube saboda alert ɗinsu suna jan data to sai to za a ga abubuwan sun samu ci gaba maimakon ganin laifin waɗannan uh, internet service providers da ke ba mu data through mobile phones so in aka tsare waɗannan abubuwan za a ga data ta yi amfani sosai sai a amfani da hanyoyin da suke da amfani ba wai messages da ke shigowa na kuce ba tare da mutum ya ce yana bukatar su ba. To masu sauraro da fatan an amfana da wannan bayanin nasa. Yayin da wannan cutar ta coronavirus ke ci gaba da yaduwa, ina son in ta tunasar da ku cewa yana da kyau a riƙe wanke hannaye, a zauna a gida, a kuma dinga amfani da sinadarin kashe datti wato hand sanitizer. Allah ya ba mu lafiya, da fatan kuma za mu kiyaye. Sunana Madina Ɗahiru Mai Shanu. daga nan birnin Washington DC a cikin shirin matasa a duniyar gizo. A gaida Madina Dahir mai shanu kafin mu muku shirin mu na ƙarshe ga wannan. sunana Muhammadu mustapha gwadabe na koyar da tarihi a jami'ar ahmad bello university ta secretary ita international organization of tijaniya brotherhood duniya gaba ɗaya ta shiga cikin rikici na rashin fahimtar juna abubuwan da ya kamata ma a fahimci juna mutanen da suke yadda da allah suna bauta ga allah amma duk an shiga rikici na rashin fahimtar juna wannan shi yasa muka ce to ya kamata islam shi muka sa a gaba ba bambance-bambance ba ba rikici ba addinin musulunci ba abu ne da za ka ma mutum dole ba saboda magana ka je ka jefa bam ko ka je ka yaƙi wani ko ka je kashin ko ka ce wani sai ya zo musulmi dole ba aikin ka bane to alƙiblan mu matasa ne yara yan makaranta su taso daga university su fahimci cewa a zama na university za ka yi zama da kowa za ka yi rayuwarka da kowa ko musulmi ne ko krista ne amma fahimci cewa ba ma tsakanin mu mu cikin musulmai ba ko tsakanin mu da wanda ba musulmi ba babu magana rigima da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu rayuwa da ta fitasa rayuwarsa ita ce misali rayuwar manzo Allah kuma ta gwada mana cewa ya yi zama da waɗanda ba musulmi ba saboda haka a wannan abin da yake koyarwa kenan a zauna lafiya musamman a ƙasar nan Najeriya da ƙasa ce ba ta musulmi kaɗai ba to wannan shi ne suka dole yaran su fahimci haka a zauna lafiya ko fahimci addinin musulunci a san cewa addini ne na zaman lafiya saboda yadda ake fassara addinin musulunci a duniya gaba daya ana fassara shi kamar addini ne na kiyayya addini ne na gaba din da ka jama da ka ce kai musulmi ne sa dauke ka wani dan ta'adda ko wani abu to wannan muke so duniya ta sani a fahimta kuma wannan shi za ka gani abin da yan tijjaniya suka sa a gaba gaba daya me ake a tijjaniya ai zama ake ya salati ga maza alisu da ya ake farawa ana fara da bismillah duk wani abu na cin kurani wani abu na cin hadisi babu wani abu na na daban daga ciki to wannan shine yasa muga ya kamata muke haduwa don wannan zai ba da haɗin kai mu kama a najeriya take it da labarai a takaice. Kasar Amurka ce ke kan gaba a duniya da yawan waɗanda suka kamu da COVID-19 da kusan mutum miliyan ɗaya da rabi da kuma kusan mace-mace dubu tamanin da tara. A Libya mutane akalla biyu ne suka riga mu gidan gaskiya a wani barin wuta da aka yi jiya asabar a mafakar mutanen da suka rasa mahallansu rundunar 'yan sandan kasar faransa ta kama mutumin da ya ɗauki nauyin mayakan nan da suka aikata kisan kiyashi kan dubun da batan mutane a Rwanda. masu sauraro da labarai da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sarfilo hashim gumal da ya karanto mana labaran duniya da kuma leo sahilu da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma mu na yau. Aisha Tisila ce ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.